amma kuma shi bai musulunta ba don haka a lokacin ya kasance na rera wanda ba wallahi farko ina raye babu yadda za a yi jama'an nan su iso ka matuƙar ina raye sai in an turbuɗe ne a cikin da wannan ya tabbata a cikin sahih abbas kawun annabi alaihi salatu wassalam me kaga yadda ya kare bi ma'ana ya mutu akan kafirci to sai aka ce kamar da tabbata a cikin sahih shine mutum ɗaya kan tilo wanda za a sauwaka wa azabar wuta ma'ana ana azabtar da shi ne ana kafa shi saboda irin gudunmawa da tallafi da yake ya baiwa addini kuma ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauransu na kariya to wannan aya akan shi ta sauka mu a wurin ahlus sunna wato abu talib ya mutu akan kafirci domin an samu daga aliyu radiyallahu anhu a lokacin da mahaifin nasa abu talib ya rasu ya je wurin annabi alaihi salatu salam yake cewa da shi mata shaikhu billi wato bataccen tsoho dattijo yanzu ne kam ya cika amma akwai waɗanda suke tafiya suna ikirarin su magoya baya ne na aliyu suna ƙaunansa suna kawo wasu dalilai waɗanda ba a samu a wurin kowa ba sai a wurinsu na cewa abu talib ya rasu akan islam a wurin su kada ake samun wannan bayan ga aya cikin qur'ani tana magana innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha annabi duk yadda ka so ka shiryar da wanda Allah ya bata ba za ka iya shiryar da shi ba duk yadda ka so ka kintsar da mutumin da ya tambade ba za ka iya kintsar da shi ba duk kuma yadda ka so ka tallafa wa mutumin da Allah ya kofa ba zai tallafa ba to da haka aqidar mutahalis sunna Abu Talib ya mutu ne akan kafirci ba wai ya mutu akan musulunci ba kamar yadda wasu tsirarun mutane waɗanda wai suke jingina kansu zuwa ga islama suke kirari to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 27 a dai cikin wannan sura malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا نكذب بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يا تبتا أتكين حديثي دقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترانا an tafi janaza an turbude wani mutum annabi sai yana rike da sanda a hannunsa a aiki salatu wassalam sai ya sunkui da kansa ƙasa yake buga wannan sanda a cikin ƙasa sai ya dago yake cewa mutum daga cikinku in mumini ne ya kasance yana ƙoƙarin haramar barin duniya zuwa lahira matuƙar ya aikata ayyukan alkhairi bai tafi yana shirka ba to Allah subhanahu ta'ala yakan turo musu mala'iku farare masu fararen taguwa waɗanda za su dinga rarrashinsa suna ba shi haƙuri idan aka ɗauki ranta, za a sanya a cikin tashi a hau sama duk sararin samaniya gaba ɗaya kowa zai ce wannan ran wane ne wanda yake irin wannan ƙanshi sannan sai a nuna masa makomansa a cikin gidan aljanna a ce da shi to wannan yanzu ka kwanta nan cikin kabari a cikin dausayi da kuma ni'ima amma wa ainihin makwantarka inda za ka kwanta ga ta can sai a sake nuna masa ainihin makomarsa a cikin wuta a ce da ka saɓi Allah subhanahu wa ta'ala ka ga makomarka can a cikin wuta annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a suranta masa ayyukansa a cikin kyakkyawan mutum sura wanda bai taba ganin abu mai kyau ba irinsa sai ya zo ya sallama masa sai shi wannan mumini ya ce bawan Allah wane ne kai ya ce ai ni ni ne kyawawan ayyukan da ka kasance kana aiwatarwa a cikin duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ni da in zauna da kai domin ɗebe maka kewa kuma tare da ka zamu yi sannan sai sake cewa alaihi salatu wasalam haka kuma idan mutum ya kasance kafiri ne ya mutu akan kafirci Allah subhanahu wata'ala zai sauwara mashi bakin aikinsa a cikin bakin sifa zai zo masa sai shi wannan kafiri ya ce wanda ya za ana neman aikin Allah da shi Wani ne kai irin wannan abu mummuna ga tabaki mai tsananin wari da ɗoyi sai shi aikin nan na zai ce to ai ni ne ayyukan ka da ka kasance kana aikatawa a cikin duniya yanzu ne zaka kyare ni Allah subhanahu ta'ala ya mani umarnin in zauna da kai tun a nan makwancinka cikin kabari sannan za mu kasance tare da kai cikin makwancinka a cikin wuta annabi ya ce alaihi salatu wassalam sai a nuna masa makwancinsa a cikin gidan aljanna sai a ce kaga da ka bi Allah subhanahu wa ta'ala daga inda makomarka can za ta tabbata to irin wannan dambarwa a lokacin da mutum zai ga irin wannan aiki dan wuta ya ga wutar ga tana wa ra'al mujrimuna nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa za su ga wutar wutan ma ta gansu to ga abinda da za su dinga cewa da Allah subhanahu wa ta'ala walau tara annabi da dai zaka gani irin halin da 'yan wuta za su tsinci kansu a ciki ran alkiyama iz a lokacin da wuqifu a nar za a da su a kan wuta Faƙalu sai su ce ya laitana ina ma dai nuraddu a maishe mu wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu karyata da ayoyin mahalicci mu ba subhanahu wataala wannan abu zai tabbatar alkiyama shi yasa ake cewa dukkaninmu. da wanda ya aiki kyakkyawa da wanda ya yi mummunan ma kowa sai ya yi nadama ran alkiyama nadamar da za a yi kai da kai aikin alkhairi za ka yi nadama mai yasa na takaitu don mai ban wuce haka ba sannan mutumin da ya aikata aiki mummuna kuma shi kuma yana nadama ina ma a ce a mai da shi duniya ya aikata aikin alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana irin wannan وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل Allah fidda mu daga cikin wuta fiddo da mu daga cikin wuta ka da mu gidan gidan duniya domin mu je mu dinga aiwatar da ayyuka kyawawa a cikin duniya sannan idan ka koma can za su zo suna magiya suna kuka suna ihu suna cewa fahallana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal shin ina za mu samu masu ceto waɗanda za su ceta mana a mai da mu gidan duniya mu aikata sabanin abin da muka zo muka tadda wannan abu zai faru alkiyama wa ma adallana illa almujrimun fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna min almu'minin da dai a ce za a mai da rayuwar nan a mai da mu cikin duniya da za mu tsinci kanmu cikin mumine abinda za su dinga faɗa kenan gaban Allah subhanahu ta'ala don haka ya zama dole tsakani da ni da kai da shi da ita lallai dole mutum ya san halin da yake ciki domin irin waɗannan abubuwa yadda nake faɗa babu ɗan gata a duniya irin musulmi gatancin ka shine Allah subhanahu ta'ala ya halicce ka ya maka bayanin daga abin da ya halicce ka ya maka bayanin dalilin halittanka ya maka bayanin yadda za ka tashi a gaban saran alkiyama sannan kuma ya maka bayanin babu gidaje da suka wuce guda biyu fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'id yanzu kai an sakan maka ragamar abin yanzu kai ne ka sanya za ka yi za ka fifita ne ka kasance a'a daga cikin mutanen aljanna waɗanda za su gama nan lafiya kuma su da aiki cikin kwanciyar hankali ko ko a'a za ka zo kana sa in sa gaban Allah subhanahu wa ta'ala duk in sun gama duk waɗannan abin da za su faɗa in sun faɗa sun nanata Allah subhanahu wa ta'ala sai daɗi harshen su ya ce wala yu'zanu lahum fayatajiru babu wani mutum a yau wanda zai taso ya gabatar da wani uzuri bare ansa uzuri a nan duniya ake gabatar da shi dan me baka yi kaza ba in har ma za a tambaye kan kenan a nan ne za ka kawo shi amma matukar an kunshe ka cikin farin tufafi aka kai ka bayan gari yanzu babu sauran wani al'amari kuma sai dai ayyuka kawai don haka duk abin da ka gani faman wajada khairan falyahmadillah wa man waje da gaira zalika fala na illa nafs in ka ga alkhairi gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ba tsumin ka bane ba dabarar bane ba wayan ka bane sannan idan ka ga sharri to sakamakon abin da hannayenka ne suka gabata Allah ya ci gaba cewa subhanahu ta'ala walau tara idu qifu ala an-nari qalu ya laitana ina ma dai nuraddu za a maishe mu wala nukadhiba bi ayati rabbina ba za mu ƙaryata da ayoyin ubangijin mu ba wana kuna minal mu'minin sannan kuma mu kasance daga cikin mu'minai a cikin wannan aya akwai riwayar da yau ana karantawa walau tara idh waqifu ala an-nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhibu bi ayati rabbina wa nakunu min al-mu'minin da gamma sai ya kasance ala al-istinaf wato akan ainihin faruwar magana kenan ina ma dai za a maishe mu halin yadda za mu yi ba za mu sake karyata alkur'ani ba sannan kuma za mu kasance daga cikin muminai sannan ibnu amir rahmatullahi alai yana karantawa ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ده ضمة سنن بآيات ربنا can kuma sai ce wana kuna minal mu'mini shi kuma yadda ke karantawa kenan ma'ana anan su idan ka ce kaman a riwayar ibnu amir yadda ya kawo wato jawab din ya laita ne zai kasance na kuna kenan ma'ana ina ma dai a ce za a tashe mu daga halin nan da muke ciki ba mu da wani aiki da za mu yi face imani kuma ba za mu abuta da kowa ba sai mu mine irin ma'ana kenan akan kirasa ta amma duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da zai ce da su na bal da ma kanu yukhuna min قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل آآ وانا أنا كده شي حرف إضراب ma'ana ƙarya suke yi abinda suka faɗa ba haka bane ba kuma hakan zai zamo ba badala ma kanu yukhfuna min qab abinda suka kasance suna ɓoyewa gabanin hali ko rana irin ta yau ya riga ya bayyana musu sun gansa karara ne a can yake cewa wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa badalahum sayyi'atu ma amilu abinda suka aikata na ayyuka munana yanzu an bayyana musu da shi karara sun gansa wasu kuma suka ce malaman tafsiri abinda ake nufi anan wato abinda suka kasance suna ɓoyewa na annabcin annabawa shi ne ya bayyana musu sun gani cewa annaba wannan gaskiya ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa biha بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين wato abin ya bayyana musu sun gansa karara kamar yadda annabi Musa ya ce da Fir'auna la'natullahi alai qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aunu madbura wato ka riga ka sani ni din annabi ne na Allah ba kage bane nai ba kitifi bane ba wani abu bane wanda nazo da shi daga kaina amma kuma gashi lallai kai mutum ne wanda a tsammani na kai batacce ne ka halaka ya kai fir'auna to ko dai wancan ne ko wannan yana iya ɗauka duk kowane daga cikin su in an bayyana masa aikinsa zai ga abin da ya kasance ko dai abin da ya kasance yana karyatawa na annabci gashi nan ya gani yanzu gaskiya ne ko ko a'a abin da da ya kasance yana ɓoyewa na ayyuka munana yanzu gashi nan ya gani walau ruddu Allah subhanahu wa ta'ala ce da za a maishe su nan duniya la'adu limanu da za su koma ne zuwa ga abin da ake hanansu da shi na kafirci ma'ana ba za su yi imani ba idan da za a maishe su duniya sau dubu ɗaya kuma su mutu sau dubu ɗaya a sake tashin su sau dubu ɗaya sannan su nemi wannan alfarma sau dubu ɗaya ba za su rabu da wannan kafircin ba ƙarya ne suke yi saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san halin da suke ciki gaba ɗaya walau sha Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahili idan da Allah ya so da ya tattara su gaba ɗaya kan shari'a ولو شاء الله لجمعهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء دا الله ياسو دا يا ميد سوء الأمة بيت يا قدا يا أما في هكذا don haka sai ya tattali wasu al'umma mutane ne na wuta wutan za su sannan kuma ya tattali wasu mutane 'yan aljanna aljannan za su in ba aikin aljannan suka yi ba ba su samu natsuwa hankalin su baya kwanciya irin yadda nake bayani Allah ya yi mu gida gida akwai wasu mutane an halicca su ne dan sharri kuma masharranta ne in ba sharrin suka yi ba ba samun natsuwa sannan wasu mu kuma an halicce su ne dan alkhairi bisa alkhairin in ba shi suka yi ba ba su natsuwa don rayuwar mutane gaba ɗayan ka duba haka yake don haka inda za a mai da su duniya da za su koma zuwa ga kafirci zuwa ga abin da aka hane su na shirka wa innahum lakadibun lallai su masu ƙarya ne maƙaryata ne cikin maganganun da suke faɗa suna cewa falau na rana karratan fa kuna minal mu'minin da dai za a maishe mu mu samu na natuwa da za mu kasance daga cikin mu'minai wannan magana ba gaskiya ba ce. to kai a matsayinka na musulmi yadda nake bayani dole ne ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya riga ya maka bayanin duk abin da kake nema ya baka gabanin ka nema abin da zaka tambaya ya baka shi gabanin ka tambaya to wani dalili kake da shi da zaka koma kana saban Allah har a ce ka koma kana shirka ina dalilin ka yake to muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari wa qalu wa qalu in hiya ga abin da suke cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna masa izgilanci wa qalu in hadha illa sihrun mubin a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun shin wai kai yanzu kana maganan cewa in mun mutu innan muka kasance turbaya za a sake tadaddamu wata rayuwa sabuwa waƙalu qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'utuna halkan jarida? a idza mitna wa kunna turaba zalika raj'un kana nufin ka ce wai in mun mutu dinnan mun kasance turbaya tsutsa ta riga ta natsar da mu mun zame kasa kana nufin za a sake tasar da mu wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim wai shi yana buga ma Allah misali ni din nan yanzu na zama turbaya kana nufin za a sake sadar da ni ya kuma manta shi halittansa ya ta kasance awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani atiya misali ne zan buga maka baturen da ya kage rediyo ya yi sa ba tare da ya gani ba sai aka ce rediyon nan ta samu tangarɗa a yau ta lalace kana ga gyaran rediyon ne zai zama da damuwa ko ko kirkirar rediyon ne zai zama da wahala sa shine mai wahala shi yasa Allah subhanahu wa yake cewa kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin yadda muka kirkiri halitta tun daga farkon fari haka kuma za mu mai sheku lallai mu masu aikatawa ne haka to wanda ya kirkire ka ba tare da ya gani ba ya danka ka ya sawwara ka ahsana sura ya baka duk abin da kake nema cikin jikinka wanda a yau da za a ce malfarkun nan nan naka za ta yanke sai ka ji na kaso a cikin jikinka hancin nan da zai buɗe ya zanto sai ƙofofin babu mulfi sai ka ji na kaso a cikin rayuwarka idan da 'yan yatsun nan ɗaya zai fita sai ka ji na kaso a cikin rayuwarka to wanda ya danka ka a haka yayi ka kyakkyawa yadda kake ba tare da ya koyo ba sai kuma in ka mutu ka kare ta da kai ne zai zama da damuwa kaga wannan aiki na irin na kafirai shi yasa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a lokacin da yazo yace rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi ya tambayi Allah subhanahu ta'ala Allah ka nuna mani yaya kake raya mamata bayan sun kare yace baka imani bane yace a'a ai ko nake da imani kamar yadda ka sani ya Allah amma ina son in sake natsuwa akan natsuwa sai yace fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'hunna ya'tinaka sa'ya idan kana so kaga yadda muke rayan mamata bayan sun mutu ka nemi jinsi na tsuntsaye daban-daban guda hudu ka yayyanke su ka haɗe ka game misali ka samu tsadda ka samu kanari ka samu cakwaikwaiwa ka samu kaza jinsi guda hudu na tsuntsaye ka yayyanka su ka game ka cuɗa ta yadda yake kai ma ba za ka iya gane naman kowanne daga ciki ba ka je ka samu saman dutse ka ɗaura su sannan sai ka kira ka ce kanari tsada, ce kwaikwaiwa duk ka kira su ka gani ya na ka saya idan kai wannan kaga haka ya tabbata to hakan nan ne mu ma muke raya mamata don haka ka zo kamar da suke cewa wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa da wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa aba'una a inna lamukhrajun bal qalu misla ma qala al qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun wai duk in mun kare inna yanzu kai kana ikirari Muhammad za a tashe mu daga kabari sallallahu alaihi wasallam to abinda suka manta da kai kafin ka zama mutum har da kai za ka iya fiskantar annabi ka tambaye sa da a ina kake idan ka ce ai yadda suke cewa yanayi ne ya yi ka yanayin shi wa ya yi shi muna fahimta to galibi in ka koma dai duk abinda za ka duba ka iya ganewa wanda Allah ya ɓadda shi ba shi da wanda zai shirye shi domin ɗan abu kaɗan yana iya kai mutum zuwa ga shari'a sannan abu kaɗan Allah ya tsare yana iya kai mutum zuwa ga bata na ba ku labarin akwai wani fasto waɗanda aka tura Jerusalem a wata shekara shi kuma dalilin shiriyarsa ita ce alola saboda yahudawan da ke can a Jerusalem ba su yarda kiristocin da suke zuwa daga nan su shiga gidajen sai sun yi alola a don haka da ya je zai shiga gidan wani ba yahuda ya ce a'a sai ka yi alola ya ba shi ruwa ya nuna masa yadda zai yi alola yana rike da abin sai da ya dawo kafin ya dawo ya samu wasu 'yan Najeriya a wuri sai ya tambaye su bayan ya tambayi wasu musulmai wai ku koya mani alolan nan taku ya take sai ya ga bata bambanta ba da abin da Yahuda ya koya masa ya sake reconfirming neman tabbatarwa daga wurin wani daga cikin mutanensu irin namu na can musulmai ya sake nuna masa sai ya samu yan uwansa cikin fasoci shi to kai ai abin nan da muke ta mun baro musulunci a gida musulunci mun bar sa gida mu koma mu je mai riko da shi saboda in har ba yahudan nan abin da ya nuna mani ya yi daidai da abin da musulmi ya nuna mani ban taɓa raba ɗaya ba musuluncin nan shine gaskiya kuma ni na riga na yi dan mara na sa rai na gaba ɗaya musuluncin nan zanyi yi ashe kenan kun ga akwai abin da yake dan kaɗan ne yana iya kai mutum zuwa ga shari'a kana akwai abu dan kaɗan yana iya kai mutum zuwa ga bata shi yasa suke cewa wa qalu suna cewa in hiya bata zamo ba in anan bi ma'ana ma illa hayatu na duniya face kawai rayuwar mu ce ta duniya wa ma nahnu bi mab'utin mu ba mu zamo mutane bane waɗanda yake za a tada bayan mun mutu Allah subhanahu ta'ala sai maida musu da martani a can ƙasa za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi kace e eh, na rantse da ubangiji na latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir idan da ma tashin ne kadai kawai a tashe ka shikenan a'a bayan an tashe ka annabi gaya musu wallahi sai an ba ku labarin abin da kuka aikata na ba ku labari sau da yawa a mawkifi irin wannan wayar kaɗin na. ko ma wani irin network kake amfani da shi bature ya baka misalin irin aya da take cewa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa ummamun amsalukum ma faratna fil kitabi min shay ko ma wani irin network kake amfani da shi idan ka koma misali wasu mu a yau ana za a iya cewa sun shekara goma kila suna rike da waya da za a koma cikin system wannan network din da kake amfani da shi a je a nemi ba'asi daga cikin system system zai baka labarin ranar da ka fara amfani da sim din nan naka da lambar da ka kira da iya mintunan da ka da kuma yanayi ko kuma lokacin da ka kira duka system zai baka wannan labari wane ne ya wannan idan bature ya yi wannan abin da zai iya baka labarin shekaru da yawa ya zo maka da shi kuma kai ba za ka yi jayayya ba to ina ga wanda ya halarci batura muna fahimta jama'a duka duniya gaba ɗaya in ka kalle ta kana ɗauka ɗaya ɗaya daki daki misali ne irin na lahira duniya gaba ɗaya in ka ɗauke ta daki daki ɗaya bayan ɗaya misali ne irin na lahira misalin irin ba'asi ba suna cewa ba za a tashe su ba in sun mutu shikenan to sai bature yana tabbatar mana a cikin nashi irin binciken cewa kai da ni idan mun mutu Allah zai tashe mu babu shakku a cikin wannan magana dalilin da zaka ɗauka ka gane shine satellite idan ka sa shi yanzu a gidanka sai ka kama wata ƙasa mutanen da hakka mutu ba za ku haɗu da su ba amma sai ya kawo maka irin yanayin da suke ciki a can ƙasar ya baka labarin halin da ake ciki kamar da kai ake sura ce ta cewa za a tashi alƙiyama saboda akwai ƙasar da za ka kamo in kai tunin har ka mutu ba za ka kasar ba kuma mutanen da ka kamo ɗin irin halin da kaga suna yi a cikin tv kai din nan ba za ku taba haɗuwa da mutanen ba amma sai gashi bature ya kawo maka ya taso maka da su ya kawo maka gaban su to wane ne ya baturen wa ya bashi hikima wacce zai yi wannan ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun an ba shi wannan fasaha ya kuma kai da kanka din ka tabbatar wannan ƙasa ba taka ba ce mutanen nan ba irin naka bane. to kuma sai ka tsaya kana jayayya cewa dan ka mutu za ta tashe ka muna fahimta walau tara ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله سبحانه وتعالى يا بام labarin irin yanayi daban-daban wanda kafirai za su tsinci kawunansu a ciki tun daga mutuwa. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون تندق ينعم متوى زاء ذو ملائكو ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ana tsaye a kansu tun daga lokacin mutuwa ana dukansu da guduma ta wuta a bugi fuskokinsu a bugi bayayyakinsu yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum tun daga lokacin mutuwa bayan sun kare da waɗannan wahalhalu na mutuwa sun sha wahala sannan can kuma sai ke cewa wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adhab al-huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq wa bima kuntum tafsiqun can kuma ƙarshe ke cewa wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar alaysa hadha bil haqq bala wa rabbi na. Ƙala al-'adhaba bima kuntum takfurun Allah kai mana tsari da kafirci kafiri duk rayuwarsa gaba ɗaya babu hutu tun daga mutuwa tun daga mutuwa har cikin kabari har kuma madindin a ce ya koma ya ɗauki makwancinsa a cikin wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin fa amma alladhina shaqu fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid duk mutumin da ya kuskure ya fada ya sabi Allah sabonsa ya kai sa zuwa ga wuta aka turnike shi aka daure a cikin akwati irin na mutanen wuta ana bashi wato khabalatu ahlin na ma'ana marurai irin na mutanen wuta wannan yayi asarar rayuwarsa a duniya da lahira Allah subhanahu wataala ce walau tara annabi da zaka gani ko kuma kai mai saurare da zaka gani iz wuqifu ala rabbihim a lokacin da za a tsaye da su a tsaye gaban mahalicinsu subhanahu wata'ala akwai jawabu lau a wancan ta farko da wannan mahzuf an share bi ma'ana la ra'aita amran azima da kaga al'amari mai girma Al'amari mai girma sannan akwai su'al muqaddar tambaya wacce aka share a wurin kamar wani zai ce ne ya yaqulu lahum rabbuhum me Allah zai ce da waɗannan mutane qala sai ce alaysa hadha bil haqq shin wannan wuta da kuke magana islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malu afasihrun hadha am kuntum la tubsiru shin wannan sihiri ne yadda kuke magana za su ga wuta wara mujrimuna nara fa dhannu annahum muwaqi'uha za su tabbatar da cewa wutan nan za su shige ta alaysa hadha bil haqq shin wannan ba gaskiya bane qalu sai su ce bala'i wa rabbina mun rantse da mahalicinmu wannan abun gaskiya ne qala sai Allah subhanahu wataala ya ce da su ƙaryace ƙaryacen ku ba zai fishe da ku ba rantsa rantsan ku ba zai hana ku shiga wuta ba fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku ɗanɗani azabar wuta sakamakon abin da kuka kasance kuna gabatarwa na kafirci a nan duniya Allah ya mana tsari dole ne yadda nake magana mu san halin da muke ciki mu gyara ayyukan mu mai sulhu da Allah subhanahu wataala an riga an maka bayanin komai abin da ya rage maka kawai bin gwadabe da kuma turba irin ta annabi alaihi salatu wasalam amma sai aka wayi gari kai a matsayinka na musulmi ni'imar da Allah ya yi maka wai da ni'imar nan ne kake amfani da ita wurin sabon Allah subhanahu wataala a lokacin da duk abin da kake da shi kai kake ganin ba wani abu bane irin wannan abun wani yana da bukatarsa maimakon ka jajirce ya zanto ka tattare ka koma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wai sai a ce kai ne ake samu kana sabon Allah kai ne kaza sai aka samu mutane a yau a cikin musulmai suna Allah biyu ga kalmar shahada a baki amma kuma ayyukansu ko fir'auna ma bai yi ba to fir'auna ai galibi abinda gaya abinda alqur'ani yace mana wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin bannar da yayi bannar da ya yi mafi girma an mana bayanin yuqatiluna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum ya kasance na kakkashe mazaje sannan yana buzna mata da ransu to amma sai aka samu a yau cikin musulmi mutum zaka ga wai jariri yake so wanda bai kwana bakwai ba a sanya shi a turmi a daka a kirba sannan a yi masa farfesu na naman mutum da shi ko kuma a'a ya zanto jariri yake so wanda bai kai kwana bakwai ba wanda za a zo a yanka sa sai ya tarbi jinin idan ya tarbi jinin sai a fafe kokon kan a cikin kokon kan zai sha saboda tsananin kafirci da kuma shirka a ƙasan nan a yau akwai wasu daga cikin likitoci da su ake hada baki ana satan jarirai a asibitoci akwai saboda tsananin tsafi wai kuma har ka samu wai akwai mutumin da ya kubuto ya shiga cikin irin ɗaya daga cikin waɗannan gidaje Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kwanansa na gaba ya ce duk waɗanda matan da aka ɗauka aiki suna suyan farfesun kayan cikin mutum dukansu musulmai suna hira suna taɓawa su ji ɗanɗanan gishiri da magi yaya yake na farfesun ɗan uwansu mutum to mutumin da ya mutu a irin wannan tafarki kai ka ce da shi yaya wai duk wannan abu fa da kaga ana yi duniyan nan da sharri yayyawa yawa a cikinta wanda hadisi ya zo a cikin suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma saqa fiha kafiran sharbata ma da dai a ce duniyar nan tana daidai da fiffiken sauro a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da bai shayar da kafiri ba ɗanɗanon ruwa a cikin wannan duniya shi yasa mai hikima yake cewa fama radiya duniya sawaban li mu'minin wala radiya duniya iqaban li kafiri saboda duniyar ba wata tsiya ce wurin Allah subhanahu ta'ala bai mai da duniyar ta kasance sakamakon aikin mumini ba sannan kuma bai mai da duniya ta kasance ukuba ga kafiri ba saboda kafiri inda ba ma za a sa shi a wuta ba a ce an bar shi a duniya ya ta rayuwa wannan hukuba ce gare shi ka gaya mani menene na duniya wanda yake ke da daɗi babu shi saboda alkur'ani ya ce laqad khalaqnal insana fi kabar haqiqa mun halicci mutum a cikin aiki na wahala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kat'an kai mai aiki ne na wahala zuwa ga ubangijinka ka gaya mani menene mai daɗi a duniya don mutumin da zai fafutuka idan sai ya rufe kunnensa sai ya kiji yana neman duniyar to ta samu amma kuma sai cuta kaga ta same shi a ce ya daina cin kaza ya daina cin kaza sakamakon ko dai yana da hawan jini ko suga ta kama shi ko kuma ulcer ta nade shi menene a duniya mai daɗi ga dai kuɗin duk abin da kake so za ka yi ko ko a'a duniyar da kake fafitika kana shirka kana maɗugo kana luwaɗi kana kaza domin ka same ta kana yanka bil adama irin ka domin ka same ta to ta samu amma kuma sai Allah ya hana maka bacci sai ka sha kwayoyi ba ka iya bacci irin yadda talaka zai ɗaura haƙarƙarinsa ya yi kai ba za ka iya ba sai ka afa kwayoyi aikin kenan kullum ko ko a'a duniyar nan da kake ta tukuburi kana feleke kana kokarin ka same ta duniyar ta samu amma kuma sai Allah ya hada ka da matar da yake ta hana ka sukuni a rayuwa yadda kake ta ko Allah baka tsoron shi haka ba akwai ba Ka ga mutum ya gama fafa ya gama nadinsa da komai menene amma ya koma cikin gida kuma sai in ta tsugunar da shi baya ya jirkitawa sai ta juya shi ko a'a ka zo ka samu duniyar da kake shirka kana kafirci ka samu amma kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya hana maka kin tsatsun yayaye duk ya baka tsararru kai kana la'antan su su ma suna la'antan ka kai kana kai co da su su ma suna Allah da ma baka ba mu irin wannan ya zama uba ba ba haka gidajen manyan yake ba to shi sa jama'a duniyar nan in ta samu ka gode wa Allah in bata samu ba kar ka sa ta a zuciyarka sai ta dame ka ɗauke ta a hannu sai ka samu sukuni saboda neman ta da ake ana ta fafutuka ba wata tsiya bace Allah yana baiwa duniya wanda ya so da wanda ma yake kin sama wanda ya so shine mumini wanda kuma ya kin shine kafiri misali inda za a ce yana kin sa din ma to amma kuma zaka samu kafiri yana cikin yalwa yana cikin wadat amma kai mumini sai yace a cikin hadisi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ibnu hajar al-asqalani wata rana rahmatullahi alai ya kasance shine alkali cikin alkalai na ƙasar misra sai yayi ado ya hau alfadari ana jaye da shi sai wani ba ya je sa gabansa ya ce kai an ce annabinku ya faɗi wata magana sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ce ga mumini aljanna kafiri yace to ni ba yarda da wannan magana ba saboda kai yanzu gashi kai musulmi ne kana cikin wadata ka sa kaya na alfarma ni kuma a matsayina na ba yahude ina cikin kukumi da talaucin ma baki ba fari ba ibnu hajar rahmatullahi alaihi yace baka fahimci maganar ba Abin da ake nufi da duniya kurkuku ce ta mumini saboda shi mumini ba shi da zaɓi. sai abin da Allah ya so wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amri ba ka da zabi kana so ka sabe shi amma sai ya ce da kai a'a bari sai ka bari kana so ka yi kaza amma sai ka duba girman buwayansa sai ka hakura ka mai da wukarka sannan ka mai da kwalmarka shine abin da ake nufi da kurkuku sannan aljannan kafiri saboda shi ba shi da doka ba shi da oda kafiri ya cuce ka a wurinsa abu ne mai kyau kafiri ya sha giya abu ne a wurinsa mai kyau kafiri ya kashe wani a wurinsa abu ne mai kyau to kai duk waɗannan abu an hane ka to amma wai har duk da haka da tsufar duniyan nan da sharran da ke cikinta da kuma irin yaudara Allah ya ce wa mal hayatu duniya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata zamo ba face rayuwa ce kawai ta rudi inna ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كان قصكم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا in ka koma can kuma ƙasa yake cewa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad misali irin na rayuwar duniyar nan misali ne yadda kaga manomi wanda zai je ya haka ainihin ƙasa ya sanya ƙwayoyin hatsi guda uku zuwa hudu ko biya. idan damuna ta fada ta tsayo kaga wannan abu zaka ga ya fito ya zo yayi yabanya yayi lublub yayi kyau amma ka dan bashi lokaci in rani ya zo sai shi wannan manomin da kansa zai je ya girba wannan abu an shi amfanin nan idan ka koma wurin da ya noma sai ga kaman ba a taɓa yin noma a wurin ba rayuwa ta da kai haka muke duniyar nan haka take kuma duk abin da kake tsalle kake fafutukan nema wani sai da ya haɗa shi kaf sannan Allah sai ya kira shi bai bari ya ci gajiyan abin ba to kai me zai rude Sulaiman bin Abdul Malik ɗaya daga cikin khalifofi na Banu Umayya rahmatullahi alai mutum ne kyakkyawa Allah ya masa kyau sai kuma ya je ya auri wata kuyanga wacce ita ma ta gani ta faɗa ta nunawa da ɗan yatsa ta sanyawa a gaban mota wata rana sai ya ado da ya ado ya kalle ta ta kalle shi ya kalli kanshi a madubi ce kai ya kika gani ta ce ni'mal fata ant law kunta tadu ma dalla da dan saurayi kyakkyawa irin ka kai coda da zaka dawwama ina maganan ke ina magana karatu ko ko a dukiya to duniyan nan in ka bita a hankali duk idan ka duba kamar yadda mai kima ke cewa wa man nazara dunya bi aini basiratin dara annaha bainal anami tuqamiru mai hankali wanda yasa tabarau irin na hange ya kalli duniya zai san cewa caca ce take tsakanin mutane yau ta ba wannan gobe ta hana wannan ta dan kofar da wannan ta daga wannan ta kashe wannan ta raya wannan ta zaunar da wannan ta tashi wancan duka kuma wannan kai da idon ka gani to me yasa zaka neme ta ba a ce kar ka neme ta ba don kana iya ce mai Allah ya ce wala tansa nasibaka minad dunya sannan yana cewa fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وآخرون يطلبون في الأرض يبتغون من ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من duka an ce ka nema amma kuma kar ka sata aka saboda in ka sa aka sai ta kashe ka zata ta mai da kai ainihin mutum wanda yake tambadadde muna fahimta Allah subhanahu ta'ala ya ce كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على wannan aya tana nuna mana irin sura ta hajji ga duk mutumin da ya taba tafiya wata shekara da muka je hajji mun zo muna tsaye ana awon kaya sai na kalli abokin tafiya na nake cewa da shi kaga suran nan da ake ciki yace eh yaya ka fahimci wannan ko da me zaka alakanta shi ce to ni dai ban gane abin da kake so ka ce ba malam na dai ga mutane kowa na ta kai komo sai ce to wannan sura ce irin ta alkiyama saboda kaga gabanin a zo alhazai ko jami'an alhazai sun ce da mutane kar ka ɗauki kayayyakin da ya wuce kilo arba'in an sanarwa da kowa to sai aka samu wani ya ji amma sai ya ƙi saboda sa na ƙashi kamar yadda mu ma rayuwarmu take a nan Allah ya ce kar ka yi zina amma baka da aboka ko kuma kawa sai zina ya ce kar ka yi luwaɗi sai aikin ka kenan ya ce kar ka kashe rai in ba da haƙƙi ba aikin ka kenan to sai aka wayi gari aka zo ana awon kaya wanda kilon shi ya fi arba'in sai kaga kaya kaman ba kuɗi yasa ya siyo ba sai na ce to kaga haka za a zo gaban Allah ran alkiyama wasu sun ji sun kiji yadda kaga ana fatali da kayayyakin mutanen nan haka za a yi fatali da ayyukansu sannan waɗanda suka ji suka natsu kaga ai duk wanda shi yayi biyayya gashi nan ya wuce bai samu matsala ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin irin wannan hadisi karara yace kullum nasi yaghdu dukkanin mutane suna sambako yadda ka ana fita nema fa fabai'un nafsahu wani yakan dauki ransa ya je ya saida fa mu'tiquha wani yakan yi aiki don ya yantar da ransa daga wuta aw mubiquha wani kuma yakan ɗauko ran ne daga aljanna ya mai da ita wuta dukkanin mutane in ka duba ba mu wuce wannan category din shi yasa Allah ga sai ce da mu anan subhanahu ta'ala qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah haqiqa waɗanda suka kakkaryata da haduwan Allah subhanahu ta'ala sun riga sun yi asarar rayuwar su gaba daya hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan har sai idan tashin alkiyama ta zo musu wato bazatta wannan maf'ulun abin nan hal ne jisi ba'wai, ko kuma maf'ulun mutlaq ma'ana ana nan ana cikin shewa ana cikin raha sai har idan alƙiyama ta zo musu kai tsaye ta inda ba su farga ba qalu sai su ce ya hasratana ya nadamar mu alama farrafna fiya akan abin da muka yi sake a cikinta damirin malamai sun kai ruwa rana wurin bayaninsa a cikinta ko dai ita duniya tunda ita nan ne muka baro ko kuma fiha a cikinta ma'ana ita kenan lahira saboda gamu mu nan an tsince mu ko ko fiha a'a a cikin zamani ko ko lokacin da yake ya kamata mun samu dama da ya kamata mu ce mai aiki amma ba mu aiki ba shi yasa masu iya magana suke cewa idza habbat ka faktanimha fa inna kulli khafiqatin sukunu idan ka samu dama kamar yadda tura ke cewa opportunity knocks once wato dama takan zo ne su daya idan kuma ta kubuce shi kenan kun yi hannu riga da ita to kai yanzu lokacin nan naka dama ne wanda zaka rike ka bauci Allah tarsasa ranka masu iya magana suna cewa inni tulitu bi arba'in ma sullitu illa li shiddati shiqwati wa ana'i iblisa wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa khalasu wa kulluhum a'da'i abubuwa hudu sun ma kawanya sun dabaibaye ka babu yadda ka iya sai dai ka yi ƙoƙari ka nemi agajin Allah domin ka samu ka fi ƙarfin waɗannan abubuwa kamar yadda muke ne misali a rayuwarmu a yau mutum nawa ne wanda ya auri mace an yi bikin kafin ko ma an tare ko kuma kafin a tare Allah ya anshe shi an taɓa yi ko ba taɓa ba mutum nawa ne cikin mu wanda zai tsantsara gida na gani na faɗa kafin ya kai ga tarewa sai Allah ya anshi abinsa an yaka ko ba ba mutum nawa ne wanda zai samu ni'ima wacce lokacin kakarsa da kakanninsa sun yanke saka amma sai Allah ya anshe shi an yaka ko ba ba mutum nawa ne wanda in shugabanci ne zai taka ya sa takalman shugabancin ya sa riga da hula amma kuma sai Allah ya anshe abinsa to haka al'amarin ainihin alkiyama yake mutane suna nan suna cikin raha suna cikin ɗimuwa suna cikin jin daɗi suna kaza sai tashin alƙiyama ya zo mutu ta yadda ba su sani ba ƙalu sai ce ya hasratana ya nadamar mu alama farrafna fiha akan abin da muka yi sake a cikin duniya wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim alhali suna dauke da zunubansu akan bayayyakinsu. su kamar yadda Allah ya ce a can li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun sannan kuma sai ke cewa wala yahmilunna asqalahum ma wala asqalan ولا يحملن أثقالهم مع ولا يحملن أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون ولا يحملن أثقالهم مع أثقال يا أن تجني ولا يحملن أثقالهم مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون <laughs> muna fahimta na'am ayat ba haka take ba kuma ku bani ita ba wala yahmilunna asqalan a asqalihim wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim <laughs> na'am <laughs> to kaga da yake mu ba makanikan abun bane <laughs> muna fahimta to Allah dai ya tsare nauyi kowa zai zo da kayansa zai ɗauka ran alkiyama kowa zai zo da zunubansa zai ɗauka akwai daga cikinmu wanda zunubi zai rufe sa tun daga ƙafa har kansa ba za a gansa ba akwai wanda zunubi zai rufe sa iya ƙirjinsa wani zuwa cibinsa iya dai irin yadda ka karfato kai aiki hakan nan kuma za ka ɗauki waɗannan abubuwa naka kowa na ganin ka cikin duniya ina fatan muna fahimta to muna fatan Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu kuma duk abin da babu Allah a ciki kada Allah ya ba mu ikon shiga cikinsa Allah ya ci gaba da cewa ala ku saurara sa'a ma yazirun tur da abin da suke ɗauka na nauyi wanda suka aiko suka aikato da shi a nan duniya wani mutum ya zo gaban Ali ibn Abi Talib radiyallahu an sai ya zagi duniya la'ance ta yace tur da wannan gida mai ake da ita aliyu sai ce radiyallahu an ba haka za ka faɗa ba ita gidan duniya gida ce ta gaskiya ga wanda ya gasgata ta sannan gida ce ta wurin tattali da tsaraba ga wanda ya nemi guziri sannan kuma gida ce wacce mutum zai tattale ta domin ya samu ya gama da ita lafiya ya kuma samu ayyukansa gaban Allah subhanahu wataala imamu shafi'i yana cewa rahmatullahi alai inna lillahi ibadan futana tallaqu duniya wa khaful fitana akwai daga cikin bayin Allah wasu mutane waɗanda sun saki duniya sake uku sun ce ba su ba ita saboda sun riga sun tsinkayi sun farga duniyan nan ba wani abu bane a cikinta in ba rikita rikita da fitintunu ba ina fatan muna fahimta to shi yasa duk abin da zaka yi ya kamata a matsayinka na musulmi ka san mai kake ciki mai zaka yi mai ya kamata ka yi kada a same ka cikin sabon Allah subhanahu wataala sai yadda muke cewa illal lamam alladhina yastanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha irin dan waɗannan abubuwa wanda ba za a rasa ba amma ya zanto kai baka da wani aiki sai cuɗanye zunubi ne hularka zunubi ne rigarka zunubi ne lokacinka suturarka abin shanka abin sawarka lokacinka duk a ce sabon Allah ne irin wannan mutum wanda ya sa kansa a wannan rayuwa ya yi asarar rayuwa Allah ya mana tsari lokaci an ce da ni yayi za mu dasa aya na insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wannan ce assalamu alaikum malam don Allah menene hukuncin wanda ya bar sallah ta wuce shi kuma bai rama ba ya tabbata a cikin hadisi mutumin da ya bacci ko kuma shedan ya mantar da shi sallah shi ne zai tashi ya rama sallah amma mutumin da ya bar sallah da gangan bai rama ba to a mazhaba ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alai wannan zai ainihin eh, istighfari ne amma ba zai rama ba amma a mashabobi ta sauran malamai wato na fiqihu zai rama ko ya ma ainihin sallan ta yawaita zai je ta ramawa wallahu a'lam wannan ce assalamu alaikum malam ina da tambayoyi kamar haka tambayan shi na farko malam shin akwai hadisin da ke nuna haramcin bacci bayan sallar la'asar ne sannan me hukuncin wanda yake yin bacci bayan sallar la'asar sannan kuma hukuncin baccin da mutum zai rubda ciki to hadisan da suka zo kan maganan bacci bayan sallar la'asar ba su inganta ba kuma idan mutum ya yi aiki ya gaji misali ya zamana lokacin ne bacci ya ɗauke shi ba za mu ce da shi don me zai kwanta ba amma abinda malamai suke bayani alama ce ta rago wanda zai koma ya je ya dinga kwanciya bayan sallar la'asar sannan kwanciya rubda ciki wannan ba sunna ba ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya tabbata a cikin hadisi annabi alaihi salatu wasalam ya kasance kan kwanta ne a damansa kuma a likitance da likitoci suka bincika sai suka ga cewa akwai fa'ida saboda zuciya takan samu sarari da hutu a lokacin da mutum ya kwanta ta dama amma duk wani abu da zaka yi wanda ba shi ba ka jirkita can ka sa nan to kan dan dame ta kaɗan shine zaka ga idan numfashin ya sarƙaƙe sai ka ga wani yana ta kayan raguna kawai kamar ya je zango ina fata muna fahimta Allahu a'lam tambayan shi na biyu ce shin malam idan mutum ya daga hannu yana addu'a in ya gama zai shafa ne ko koya idan mutum ya yi addu'a babu nassi na annabi alaihi salatu salam, wanda ya nuna cewa zai shafa hadisan da suka zo suka nuna cewa idan mutum ya yi addu'a ya shafi fiskarsa ba su inganta ba sannan idan mutum in ji shekul islam bin taimiyya rahmatullahi alaihi ce ba wanda zai yi addu'a ya koma ya shafi fiskanta sai jahili ba wanda zai yi addu'a ya koma ya shafi fiskarsa sai jahili amma a wuri ɗaya hadisi sahihi ya tabbata ya inganta annabi alaihi salatu wasalam ya umurce ni da kai in mun yi addu'an mu shafa shine a lokacin da ka koma kan katifa ka, idan ka karanta uzan nan da addu'o'inka ka toba to ya halatta ka mutsuke dukkanin jikinka garkuwa ne ga dukkanin wani ibilishi farinsa da bakinsa idan ba nan ba to duk abin da ya zo akan shafawa bai inganta ba Allahu a'lam tambayan shi na uku ya ce malam kamar yadda ya zo a sunna sawun farko ana fara shi ne daga bayan liman sai ya tafi ta barayin dama sannan ya dawo ta hagu sai sauransu ya ce to sau na biyu ma da sauran sauran haka zai kasance to duk da wannan matsala ce khilafiyya tsakanin malamai sau ana fara shi ta dama in ya zamana cewa zai kulle daga dama zuwa hagu sai a faro shi daga dama amma a lokacin da sahu ya zanto dan gajere ne sai a faro shi daga bayan lima ta yadda yake duk wanda ya zo zai bi ko dai ya daura ta daman ko kuma ya daura ta hagu to hakan nan duka sauran sahu gaba daya bayan sahu na daya in har ya zama da cewa bai cika ba sai a tarbi liman ta baya idan ko ya cika to sai a faro shi tun daga dama sai a dare haka za ta yi har ko da sahun ya kai ɗari ne haka za a yi wallahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum malam na kasance ina ciwon ido sai na ɗiga maganin ciwon ido lokacin da zan yi sahur amma har bayan na gama sahur ina jin makakin maganin to malam ya maganar azumi na babu laifi a cikin azumi don malamai sun yi bayani abin da ya shafi ƙurar gari ko ƙurar titi ko hanya ko irin wannan abu danginsa sai dai a katse shi kawai a fita amma baya cutar da azumi kuma azumi yana nan wallahu a'lam wannan yace assalamu alaikum malam ya kasance lokacin da kake tafsiri ina jotin wasu abubuwa masu amfani sai dai akwai wasu abubuwa da nayi jotin sunayen mutane da nake son malam dan Allah ya ƙara min bayani na farko akwai Abdullahi bin Salam akwai Tahiyatul Kalbi akwai Misbah akwai Abu Rukana Abdullahi bin Salam shi yana ɗaya daga cikin malaman Yahudawa radiyallahu anhu wanda ya musulunta sannan Misbah. shi ainihin yaron gida ne na abubakar ne siddiq radiyallahu an wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka je suna cin diga digin abubakar allah ya kare shi da yadda na yama in cewa ɗiyarsa ta yi zina sai abubakar ya rantsi ya ce to tun da mu muke bashi wallahi ba za mu sake bashi ba sai aya ta sauka aka ce ba girman ka bane ya kai sahibin manzon Allah alaihi salatu wasalam wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ko ba ku so Allah mu gafara sai ya koma ya ce bala sai ya yafe masa sannan eh, Abu Rukana shi kuma wannan wani dan damba ne wanda muka ce mai kama da shago a irin shekarun baya a kasan nan kasu an kace shago shikenan ya zo ya ce zai imani da annabi amma ba zai imanin ba sai sun yi dambe annabi alaihi salam ya ɗauke shi ya yar ya ce barin sake ɗamara ya sake ɗamara annabi ya sake juya shi kamar masa ya ce to bari dai mu sake yin na ɗaya in har kai na uku dan duk garin makka ba a taɓa kashe ni ba in ka kashe na uku zan yarda. annabi ya kasance na uku ma muka ce fi kowanne sauki ya dauke shi ya sake juyawa mun fahimta sannan dihya ko kuma dahyatul kalbi wannan wani sahabi ne mai kyan sura wanda mala'ika jibrilu yakan zo a cikin surarsa domin ya zo ya isar da wani sako wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ya ce assalamu alaikum da Allah malam yana so ya ƙara jawo hankalin wasu musulmai wanda idan sun zo wurin kabbaran harama saboda kwaɗayin idan limami ya yi ruku'u su samu wannan raka'an sai su maza su jona sallah ba tare da sun la'akari sun yi kabbaran harama ko basi ba to a cikin tambayan akwai abin da malaman balaga ke ce mahashu wato ƙara kalmar da yake ko da ita ko ba ta dan ka ce a ja hankalin da suka ce yan uwa dan kace in su zo kabbaran harama sai ka ce wai a ja hankalin wasu musulmai ah dan ma ba wanda zai zo sallah sai wa kaga da yan uwa kace da yafi <laughs> misali kaman kace ne irin abin nan jiya ka mato yau kafin jiya Dama an ce yau sai da aka baro wa ne sai da aka baro jiya to wannan shi aka ce da shi hashu ko kuma itnabi a cikin balaga to almuhim eh, kabbara yadda sunna ta nuna ba wai zaka zo kana wani kudirce kudirce kana cewa nawaitu an usalli ya zuhra arba'a raka'at ma'a al-imam ma'muman Allahu akbar wannan duk bai da asali duk abu ne wanda bai da asali kawai kabbara kare abinda hadisi ya nuna idza ataitu salata fa alaikum bis sakinati wal waqa in har za ku zo sallah to ku zo sallah da yakana da kawaici da kuma dattaku fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu ko kuma faqdu a wata riwaya abinda ka samu ka sallata wanda ya kubuce maka ko karama ko ka cika da haka guje-guje da rashin natsuwa wannan bai halatta ba sannan sahu kuma yana da muhimmanci kwarai domin kafin sahabbai su goge da iya daidaita sahu ya tabbata cikin hadisi annabi alaihi salam ya kasance kan sanya mashi ya daidaita sahu kuma yana cewa da su la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum wallahi ko dai ku daidaita sahunku na sallah ko kuma Allah ya saba tsakanin zukatanku ya zanto kai ka ganni bana son ka kai ma baka sona wannan ya samo asalin daga rashin daidaita sahu Umar dan khattabi radiyallahu an ya kasance yana da raqib mai lura idan aka ta da sallah ba zai tsaya ba sai an bi sahu sahu haccan baya idan ya dago mai hannu ya ce to sahu ya daidaita shi shikenan sai ya kabarta. kaga yau da zaka kawo wannan sai mutane sun sa suna saboda masallatan namu yau akwai sunayen su daban-daban akwai dan kabo akwai charki akwai jirgin dan karo akwai ga sunan dai musammayatun ma anzalallahu biha min sultan kuma ita ce sunnan kuma shine abin da zai gyara mu Allah ya ba mu gane wannan ya ce malam don Allah yana so a mai bayani ne wani irin laifi ne mutum zai a kashe shi ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath jinin mutum musulmi baya halatta sai da ɗayan abu uku a tayyib zani bazawari mazinaci yana da aure amma yana zina za a jefe shi Allah ya halatta mana jininsa wan nafsi bin nafs da rai a bakin rai wanda ya kashe rai a kashe sa Wata tariki da mutumin da ya ridda ya bar cikin al'umman musulmai waɗannan jinoninsa sun halitta su ne waɗanda Allah ke cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq can kasa kuma yace wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun to haƙoƙin su ne annabi ya mana bayani in ba su ba babu dalilin da zai saka dauki makami ka je ka samu wani mutum ka kashe shi Allahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum malam mutum ne yake aikin soja sai ya kasance ana tura su su kashe mutane waɗanda yawancin mutanen nan musulmai ne kuma wannan sojan musulmin ya aikata haka shin yana da laifi shin aikin soja kuma yana da kyau a musulunci dan laifi ya yi laifi don ba Allah bane ya ce ka kashe wannan mutum doka ce da tsari na yahuda wanda yake muna ƙoƙarin Allah ya bamu yadda za mu yi mu zama kafaffu da kawunan mu. aka sargata mu da su aka fitar da wasu tsare-tsare a ce in ka saba a rataye ka ko abin ke ka ko a kashi babu wanda ya ce ai wannan dan laifi ka yi amma sai ka koma ka ta istighfari domin in ka nemi gafarar Allah in ya so zai anshi tubarka illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba sannan ga hadisi ta cikin sahih na mutumin da ya kashe mutum casa'in da tara ya zo fakammala bihil mi'a ya cika na ɗari ma amma kuma Allah ya gafarta masa don mun samu labari ta hanyar annabi alaihi sura da haka kuma dole ne kira wannan ya ma tuna min akwai wasu yan uwa da suka kira ni daga nan yanki haka can tsallake in kana shigowa Zariya sun ce suna neman addu'a wurin yan uwa musulmi dan sun ce suna cikin tsanani a inda suke anan barak to muna fata don mutumin da zai tsananta musu Allah ya tsananta mashi don mutumin da zai wulakanta su Allah ya tozarta shi don mutumin da zai nemi musu tijara Allah ka balbalta shi Allah kuma ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai sai barin du'a'i ɗaya ce malam ina roƙon addu'a gare ka da wurin musulmai gaba ɗaya ya rubuta kare over ne har uku bai samu ya ci ba sai kuma ɗaya shi ma yana barin du'a'i ne wurin malam da sauran musulmai gaba ɗaya to akwai mutane da yawa da suke neman addu'a a wurin mu Allah ya biya mana da su bukatun su gaba daya eh, akwai wani yayana da na muku bayani lalle ya ce muku bayani ku sanya cikin addu'o'in ku na alkhairi a duk sanda kuka tsinci kanku sannan dai mutane da yawa kuma daga wurare da yawa suna neman addu'o'in ku a cikin halin da muke ciki na kamun baki saboda ya tabbata duk addu'an da muka yi Allah ya da Allah zai ansa sai dai akwai wacce za a gaggauta mana akwai wacce za a jinkirta mana akwai wacce kuma za a ajiye mana ita security in bala'i zai same mu ta fuskanci wannan abu to duk waɗannan mutane suna neman addu'a wurin mu muna fata duk mutumin da ke da bukata daga mai magana har wanda ke so a yi masa Allah ya biya mana mu mutumin nan yayi bayani ko bai yi bayani ba Allah ya biya mana bukatun mu akwai wata baiwa Allah hajiya Aishatu ta baiwa masallaci gidan abin nan cikin tallafi da ake yi na nan na ginin makaranta ta bada dubu biyar ta ce tana son yan uwa su sanya ta cikin addu'a muna fata abin da ya dame ta Allah ya yi mata sannan kuma akwai wani shi ma da ya ce yana neman addu'a wurin yan uwa musulmi muna fata Allah subhanahu ta'ala ya biya mana bukatun mu gaba daya to sai ainihin cikin masallaci na aikin soja farilla ne aikin soja farilla ne ga musulmai saboda in bacin an tsatsare ni da ke marori da na yi wasu bayanai to amma dai farin ne muna fahimta na na na a saurara na bisabin zakka a nisabin zakka dubu ɗari bakwai ne ina gada talatin da shida na bana na ya ɗan rabu bai ƙarasa ɗari bakwai ba ɗari bakwai ne da wani abu da biyar ko ba da talatin da shida ba to ya sauka kenan idan mutum nisabin kudinsa bai kai nisabin zakka ba bai kai nisabin zakka ba ko ya shekara takwas babu zakka a kan shi ka gane sai ta tara kudinsa sa kawai Allah ya bashi nisabin zakka idan kuma sun kai zakkan sai ya kasa gida 40 ya bada kashi daya shine abin da zai na'am na'am ba mu jinka wani lokaci ne mutum ya cancanta ya yayi kunuti to malamai suna da matafiya guda biyu zuwa uku akwai wanda suke ganin tun daga farkon Ramadan har karshe za a yi sannan akwai wanda suke gani daga sha biyar zuwa karshe akwai wanda kuma suke ganin wato daga goman karshe ne ake yin kunuti ya danganta kunuti nau'i biyu ne a musulunci akwai wanda ake yi kafin ruku'i akwai wanda ake bayan ruku'i idan ka ga kunuti bayan ruku'i to wannan masifa ta sako a cikin ƙasa shine in an ɗauka ko daga ruku'i sai a amma wanda ake yi kafin ruku'i shine wato ƙasa misali in tana zaune lafiya ya zama na babu wani matsala to kafin ka yi ruku'i sai ka yi addu'o'inka to amma kamar halin da muke ciki mu a yau za mu yi ne kafin ruku'i ko bayan ruku'i yawa kuma masu zafi za mu dinga yi na'am na'am wasu 'yan kasuwa suna zuwa su siyo kaya kafin kuma kaya ya zo sai su anshi kuɗin mutane wannan bai halatta ba sai dai da sharaɗi ɗaya abinda ake cewa albai'u ala sifa idan kai da za a anshi kuɗin ka siya ɗin an baka ba'asin wannan abu da za ka siya ga irinsa ga irinsa ga irinsa to wannan babu laifi amma ka shi kuɗi akan kawai akwai kaya da za su zo wannan a musulunce bai halatta ba shi ake kira bai'ul majhul sai da abin da ba a san ko meye ba to shi kuma illarsa ana iya samun ainihin zalunci a ciki ko dai ni da na shi kuɗin in zalunce ka ko kuma kai da ka ba da kuɗin ka zalunce ni ka gane ai shi yasa dole ne in an san amma abun ya bayyana karara to wannan babu laifi ana iya yi a yi haƙuri za mu dasa aya anan tambayoyi lokaci ya yi nisa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu